yau ne shugaba muhammadu buhari ya dawo a kan kujerarsa ta mulkin najeriya a matsayin shugaban kasa bayan da ya share watanni biyu yana hutu da kuma kiwon lafiyarsa a ingila an dai kai wannan matsayin ne bayan da shugaba muhammadu buhari ya tura wasiƙa ta dawa aiki ga majalisar kasa kamar da dokokin najeriya suka bukaci ya yi bayan da ya rubuta musu cewa zai tafi hutu daga baya ƙara neman izini domin ya ƙara wa'adin hutun bisa ga shawarwari da likitocinsa suka bashi yau dai ya hau kujerarsa kuma ya ya fara ganawa da manyan manyan jami'an gwamnatin najeriya a ciki har da mataimakin shugaban kasa farfesa yemi banjo wanda shugaban ya samu bayanai akan abubuwan da suka faru tun bayan da ya tafi hutu da kuma lokacin da ya dawo ya karbi ragama mulki daɗin daɗa kuma sauran jami'an gwamnati ɗaya bayan ɗaya suna zuwa suna yi ma shugaban bayanai akan muhimman abubuwan da suka faru da irin matakan da aka ɗauka na waɗansu abubuwa da ya bari a baya malam garba shehu kakaki a fadar gwamnati ya mun ƙarin haske dangane da yau din ta kasance a fadar gwamnati bayan ya wannan takarda sun shiga da shi da mataimakinsa wanda ya rike wato rabin mulki professor Yemi Oshibanjo kan da baya nan da suka tattauna a tsakanin su ba mu da masaniya akan wannan abun abin da nake so dai masu tsaron su gane ai shi sha'ani irin wannan kai doguwar tafiya wajen kwana hamsin baka nan ai ba da garaje za ka zo ka hau wannan kuma. zai dan tsan lokaci kai kanka ka nazarci yadda abubuwa suke tafiya kuma kada a manta cewa shi kansa da barkinsa shi gaban kasa ai cewa ya ji mutumin da ya yi jiya ai ba zai fara da abu daga rake ba fatan mu shine mu kanmu da tare da shi da su abokan aikinmu da suke masa tsare-tsaren ayyuka da yake yi yau da kullum a dan sassauta masa a hankali domin jiki da jini in Allah ya sa har ta miƙe sosai sai a fara kamar yadda ake fara zuba wani lokaci takwas har goma karfe ɗaya na dare ana ta abubuwa amma yanzu dai za a cika sannu sannu. bisa gabanin da yawa 'yan najeriya bayan da ya dawo ya nuna godiyarsa da cewar zai ƙara rike amana su kuma ya ƙara inganta ayyukan da yake musu domin kyautata rayuwarsu menene gaba-gaba a jerin abubuwan da kake ganin a yanzu 'yan najeriya suke bukatar shugaba muhammadu buhari ya yi domin godiya akan irin rikon amana da addu'o'in da aka yi masa a lokacin da yana jinya. Eh, to ka yanzu ai kowa ya san abubuwa muhimmai da ya saka a gaba kan ana mulkin maganar tsaro maganar yaki da rashawa da cin hanci maganar tattalin arziki magana ta tsaro da su yaki da rashawa da cin hanci a an samu ci gaba ga garamin ci gaba ta matsalar tattalin arzikin kasa ita ce ci gaba ta baya amma ina so in tabbatar maka cewa yana da kyakkyawar niyyar samun wasu muhimman ayyuka da yake ganin idan an yi za su kyautata musamman harkar tattalin arziki na kasar nan gaba wasu Maganar magana wutan lantarki irin na su man din nan da ake so a yi da kuma titin dogo wato layin jirgin ƙasa ke so a yi irin su Kano zuwa Lagos Lagos Calabar Calabar ne ke guri waɗannan muhimman ayyuka suna cikin abubuwan lalle shi da Buhari yana so ne da hankali a kansu ina so ce maka magana taki na zamani wanda yake za a fara eh, fara sarrafa shi a nan Najeriya yarjejeniya da yi da ƙasar Morocco yana fatan cewa shi ma ya ga ci moriyar abin cikin gaggawa don amfani jama'ar ƙasa a bunƙasa wannan noma da ke wanda shi ne wanda zai fidda kasar mu daga cikin wannan mawacin hali na tattalin arziki da aka shiga. Kakakin shugaba Muhammadu Buhari kenan Malam Garba Shehu a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaban ƙasar ya dawo ya karɓi mulki bayan da ya yi watanni biyu yana hutu a Ingila. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.